Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. da fatan an wayi gari lafiya kuma da fatan masu azumi suna ibada cikin ƙoshin lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin shirinmu na safe a daidai wannan lokaci yau Juma'a 29 ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta umarci Isra'ila da ta buɗe ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa Gaza don a samu shigar da ƙarin kayakin jin kai yankin. Mutane akalla tara sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin Iran jiya Alhamis wanda shine hatsari mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar Farisiya. rundunar sojin hayar nan ta 'yan rasha mai suna wakna na taimaka ma sojojin gwamnatin mali a yankin tsakiya da kuma arewacin Kasar. to kanan labaran kenan wannan da ya rushe zai kawo cika sosai ga mutanen baltimore kuma banda mutanen baltimore ma a cikin united states gaba daya da kuma banda haka din wannan din yawancin jirage jirage rawa manya-manya wanda suna kwaso kwantena daga nan sun an dakatar da su ba su bi ta wajen nan ba su. wani gutsire na bayanan wani mazaunin baltimore inda wata gada mai mahimmanci a fannin hada-hadar kasuwanci ta rubuta kenan kan irin tasirin da zai haifar a bangaren tattalin arziki idan muka koma najeriya kuma yayin da dakarun tsaron kasar suke ci gaba da yaki da masu ayyukan ta'addanci za a ji mahangar wani masani al'amuran tsaro akan batun daidaita al'amuran ayyukan jami'an tsaro a kasar domin a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kamata a dinga hukunta wa'anda ke da alhakin tabbatar da abu ko kuma hana shi tabbatuwa idan bai idan ya tabbata ko kuma bai tabbata wato wa'anda ake ganin kamar suka yi sakaci wurin aikinsu Kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Juma'a kuma Isa Lawal Ikara yana tafa da shirin manuniya kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan sirrin da ke kunshe cikin kasafin kuɗin Najeriya da ake zargin an yi cushe da kuma maganar matsalar tsaro a na ƙasar. Albarkacin wannan wata na Ramadana kuma za mu kawo muku rasihar malamai amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. jiya alhamis babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta umarci isra'ila a ƙarƙashin wata doka ta musamman amma wajiba da ta buɗe ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa gaza don a samu shigar da ƙarin kayayyakin jin ƙai yankin don amfanar falisɗina wanda ke fama da yunwa umarnin na kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague ya buƙaci isra'ila da ta ɗau dukkanin ingantattu matakai don tabbatar da cewa an samu tura ababen da ake matuƙar buƙata da kuma masu taimakon jin kai ba tare da ɓata lokaci ba ciki har da abinci ruwan sha man fetur da magunguna kotun ta kuma umarci isra'ila da ta gaggauta tabbatar da cewa sojojinta ba sa aikata abubuwan da ka iya zama wani nau'i na tauye haƙƙin falisina wanda ke gaza a matsayinsu na waɗanda suke samun kariya ƙarƙashin tanajin da ya hana kisan wato kisan kare dangi ciki har da amfani da wasu hanyoyi da suka hada da samar da kayayyakin jin kai da ake bukata a cikin gaggawa.

mutane akalla tara sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin iran jiya alhamis wanda shine hatsari guda mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar farisiya a cewar kafafen yada labaran gwamnati yan sanda sun ce zuwa yanzu mutane 589 ne suka mutu tunda aka fara bukukuwan daga ranar 19 ga watan nan na maris wanda za a kuma kammala ranar 1 ga watan afrilu lokacin da iraniyawa da yawa kan samu damar ziyartar iyalansu hatsarin na baya-bayan nan wanda ya auku a lardin semnan da ke gabashin taron babban birnin kasar ya kuma sa wasu motoci kamawa da wuta a cewar kamfanin dillancin labarai na wato na gwamnati irna Miliyoyin 'yan Turkiyya za su ɗunguma zuwa rumfunan kaɗa ƙuri'a don zaben magadan gari da ciyamomin ƙananan hukumomi da birane da kuma gundumomi a lardin wato a ranar Lahadi. Zaben na zuwa ne ƙasa da shekara guda bayan da shugaba shugaban turkiya rajab Tayyip Erdogan ya yi nasarar samun wa'adinsa wato wani wa'adin kuma inda zai sake yin shekaru biyar bisa gadon mulki. yanzu al'amuran shekara ta 2024 ne ke gabanmu a cewar erdogan a jawabinsa na baya wato na bayan nasara ya kara da cewa shin an shirya yin nasara a uskudar wato wata gunduma a istanbul inda erdogan ke da gidansa da kansa da kuma lahirin istanbul a zaɓukan matakan ƙananan hukumomi a shekara ta 2024 kashin labaran na farko kenan nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanta sauran labaran. Amma yanzu dai za mu fara daga nan Amurka inda a ranar Talata wani jirgin ruwa na dakon kayayyaki sanadiyar ruftawar wata da daddiyar gada mai mahimmanci gaske ga tattalin arziki ko kuma harkokin kasuwanci a ciki da wajen amurka a wata hira da maryam dauda da wani mazaunin baltimore dr daniel sama'ila ya amsa wata tambaya akan irin tasirin da riftawar gadar za ta yi a fannin tattalin arziki kuma ya fara kamar haka to abin da zan ce a takaice shine wannan gada da ya rushe zai kawo cikas sosai ga mutanen baltimore kuma banda mutanen baltimore ma a cikin united states gaba daya da kuma banda haka din wannan gada din yawancin jirage manya-manya wanda suna kwaso kwantena daga nan ba kuma kwantena da suna kawo kaya nan jiragen ruwa kenan eh, jiragen ruwa da yanzu din an dakatar da su ba za su iya aiki ba su iya bi ta wajen nan ba so yanzu sai an nemi wani hanya wanda za su fara bi yanzu so da wannan gada din ya rushe so kuma banda haka din ma'aikata wanda suna zuwa aiki kusan an ce a kalla kusan dubu takwas wanda suna zuwa aiki suna bin wannan birnin yanzu ba za su iya bi ba so yanzu sai su nemi wani hanya daban wanda za su iya zagaya su je wajen aikin su kuma banda haka da akwai ma'aikata wanda aikin su ne suna maintaining bridge nan eh. so yanzu din ba su da aiki sai an ga yadda za a iya gyara wannan aikin so duk wanda zai shafi ma'aikata da kuma mutane wanda suna yin wannan hanya din su zo aiki kuma su samu aiki da za su yi To ya zuwa yanzu za a iya cewa an san kamar zuwa yaushe za a fara gyaran gadar. A takaice yanzu shi shugaban kasa na Amerika din President Biden ya ce za su taimaka ma mutanen Baltimore a gan cewa an gina wannan bridge amma kallon suka ce ko ma za a gina zai kusan shekara biyu kafin ma a ce za a za a kara sarko kuma a fara gini so da lokaci kwarai kuma sun ce bincike za su bincike su tabbatar su ga meye ne kawo wannan cikas din kuma binciken sun ci zai kai shekara biyu so nan da shekara biyu ko zuwa shekara biyu shi da za a iya gama wannan To kamar yanzu mutanen da ke zama a unguwannin da ke kusa da gadar kamar Dundalk ko kuma eh. waɗanda ke bi ta wannan gadar su je wurin aiki ya suke eh. tafiya su. to yanzu da an ce yanzu din so da wannan abin da ya faru din su yanzu din hanyar da aka ba su da za su dinga bi yanzu sun ya kara musu kusan a kusan 30 miles so yanzu din za su kuma mil 30 kenan mil 30 eh, kuma so because of mil 30 yanzu din zai increase in time nasu da za su je aiki kuma kudin mai da kuma zai kawo yawancin motoci da yawa za su je hanya daya so zai kawo cunkoso sosai kuma koso zai kawo matsala sosai ma mutane. To ya zuwa yanzu an iya ƙara gano gawarwakin mutanen da lamarin ya shafa? Eh a yanzu din sun ce sun sun samo gawaki guda biyu wahayan suna neman sauran gawaki guda hudu din kuma wanda aka samu da yawancin su ɗin ɗaya sun ce daga honduras ne kuma ɗan da kuma bangaren ah, south america so amma har yanzu ɗin suna neman mutane guda hudu Maryam Dauda wata hira da ta yi da Dr. Daniel Sama'ila kenan akan ruftawar gadar Francis Scott a Baltimore. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim da karashen labaran duniya. To Aisha, rundunar sojin hayar nan ta 'yan Rasha mai suna Wakna na taimaka ma sojojin gwamnatin Mali a yankin tsakiya da kuma arewacin kasar wajen kai farmaki da samami ta wajen amfani da makaman da suka hada da jirage marasa matuka inda hakan har ya kai ga kashe fararen hula da ɗan dama ciki har da yara a cewar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wannan rahoton su da aka wallafa a wannan makon. wanda ya shafi lokutan disamba zuwa maris din nan kasar mali dai kamar makwabtanta a burkina faso da nijar ta shafe shekaru sama da goma tana fafatawa da kungiyoyin 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayin addini ciki har da masu alaka da alka'ida da isis biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a duka kasashen uku a 'yan shekarun nan gwamnatocin mulkin sojin kasashen sun kori sojojin faransa suka karkata ga kungiyoyin sojin haya na 'yan rasha don neman taimakon tsaro a maimakon faransawan a ƙarshe majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan republican za ta gabatar da wasu ƙasidu biyu na buƙatar tsige sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas ga majalisar dattawan amurka a ranar goma ga watan afrilu a cewar kakakin majalisar mike johnson jiya alhamis mayorkas wanda 'yan republican ke zargi da haddasa kwararowar bakin haure irin wadda ba a taba gani ba a kan iyakar amurka da mexico majalisar wakilan ta tsike shi da kyar amma a watan jiya Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma za mu koma Najeriya inda jami'an tsaro suke ci gaba da fafatawa da masu ayyukan ta'addanci da zimmar kawar da su don al'umma ta samu sa'ida. Cikin wata hira da wani masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro Wing da Musa Isa Salmanu mai ritaya. A wancan lokacin kan yadda aka kasa karya kashin bayan masu aikata ayyukan ta'addanci a Najeriya na fara da masa tambaya kamar haka. a matsayinka na jami'in sojin saman najeriya mai ritaya yanzu kuma kana daga gefe kana kallo menene kake gani aka yi ko kuma ake yi da ya kamata a sauya ko kuma a gyara ko kuma a daina me ya kamata a yi da ba a yi ko kuma me ya kamata a yi da ake yin shi ta hanyar da bai dace ba. To na farko dai a dasan da abu ya faru ya kamata a zo a duba a yi akwai abin da su hukuman soja ko kuma ake faɗin ciwon after action review. Mhm. Wato dasan da aka yi gumurzu ko kuma aka wani abu za a dawo a wato menene muka yi daidai menene ba mu yi daidai ba menene za a canza da sauransu. Mhm. So wa'annan after action watan ya kamata a dinga yin su akai akai akan duk abin da ya faru saboda a gane inda aka yi da inda ba a daidai ba na biyu kuma ya kamata a dinga hukunta mutane idan a hukunta wanda ke da alhakin tabbatar da abu ko kuma hana shi tabbatuwa idan bai idan ya tabbata ko kuma bai tabbata wato wanda ake ganin kamar suka yi sakaci wurin aikin su mm-hmm. abin da yasa wannan yake da amfani shine duk sanda bincike nuna cewa akwai wanda ya sakaci ya kamata a hukunta shi saboda nuna mana baya cewa gwamnati ko kuma hukuma ba za ta ɗauki irin wannan sakacin ba amma idan aka nuna ma mutane cewa idan aka yi sakaci abu ya faru a waɗanda ke wurin ko dai kawai a soya masu wurin aiki ne ko kuma dai a dan masu wani abin da ba zai taka karya karya ba wannan zai sa kowa idan ma yana wannan matakin ko kuma yana wannan eh, sannan kuma idan aka ci galaba a wasu wurare kar a dawo a yi sakaci kuma a mhm. rubuta a ce a to ai murgiya mun gama da wannan kenan da sauran akwai abin da ake cewa offensive action shi ya kamata kullum ana yunkuri ne tun da dai wayannan yan ta'addan ba an gama da su bane a tabbatar da cewa an kai lokacin da ba za su iya yin abubuwan da za su iya kawo wannan harin akan kuma abubuwan da ya kamata a ci gaba da ita a gwamnatance shine wayannan wuraren a ƙara ƙarfin ko kuma yawan jami'an tsaro wato musamman ba ma na soja ba na farko shi soja ba training din da aka ba shi ba kenan wannan na idan aka mutane suka zo na a ce je ya karbo su in aka je can ana rikicin gona da sauransu a ce soja duk yanzu ya kai ga abin da aka yi mutane ma na faɗa a gida za a ce ina sojojin nan su zo su shirya su mhm. wannan ba aikin soja bane ya sa kome an daura ma sojoji nauyin da ba su iya ba dole mu ƙara ƙarfin hukumar yan sanda a ba su makamai dama na son tambaye ka ne haƙƙin wane ne kula da irin wa'annan ayyuka ai eh, gaskiya irin wa'annan ayyukan hukumar 'yan sanda ne da sauran jami'an tsaro wa'anda ba soja ba ne mhm. soja shi ainihin aikin shi shine ya tare ƙasa daga hare-hare daga wajen ƙasa mhm. amma yadda muka samu kanmu shine cewa shi sojan najeriya an maida shi har faɗa tsakanin matasa biyu za a nemi soja soja abin da ake cewa last option ta hukumar 'yan sanda sai sun nuna cewa sun gaza shi ne za a kawo soja shi kuma soja in aka zo kusan shekara goma sha wani abu duka kullum soja na kan titi suke patrol yanzu su suke checkpoint su suke in ma za a je rusa gida a ce wai so an je da soja ko kuma za a je kama 'yan kwaya bai kamata a yi irin wa'annan ba ya kamata a ƙara ƙarfin wa'annan hukumomin da daman alhakin su ke cikin wannan Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya kenan a wata hira da ne da shi kan al'amuran tsaro a Najeriya. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti arba'in ga shirinmu na gaba. Manuniya. ɗaliban makarantar kurgan wasu suke ta tattauna yadda aka fitar da su wasu masana ke ganin akwai dai wata alamar rufa-rufa. Kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tun da ita gwamnati ta yi an sako yara. Wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro. Game da maganar maganin matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya kuwa wasu ne ke cewa akwai gangancin gangan idan aka ce 'yan sandan jiha za a kafa. 'Yan vigilante da muke da su fiye da miliyan ɗaya in ka haɗa ami navy air force police civil defense sss wallahi duk mun fi yawa ah, ni ban yadda cewa a yi din jihohi ba hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje najeriya gaba daya game da batun bizne dudun kuɗi cikin kasafin kuɗin najeriya da ningiya zira zaren zargi kuwa wasu masu tsakin da suke tattake guri ne suka zafafa akwai hukumomi wanda kasafin su ana kawo a dunkule ne to shine fa abin da abin ningi ya gani in ka iya koran ningi ni ba ka iya korona a najeriya ko ba ka saka withdrawing certificate na na majalisa ba na riga na kare in kuma ana kora ka sa a kore na ce akwai kai aiki babu location. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da tsarin jera harufa. Shiri na ɗari da sittin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da Hausa tsantsa kawai yakan sarrafa. Me yiwa sakar sarrafa sirrin kai sakamakon sako ɗaliban kurgan jihar Kaduna kuma ya sa wasu masana suka fara tunanin gwamnati dai ta zo da wata sabuwar tsirfa. Masani ka harkokin tsaro manjo ya hashin kwamai ritaya ya ce akwai tarin tamboyi akan ɗaliban da aka sako idan har mai bincike ya zurfafa. Sabani yadda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira 'yan jarida yaran nan za a ce an karɓo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne ta yadda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi kokarin karɓo su. To amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da yawun gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa don ana gani kamar wani shiri ne domin bai yiwa a yadda muka sani in an karbo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga mafi yawa ma gwamnati kan ce a je a duba lafiyar su ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare 'yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su a wannan karan da gaskiya fi lai mutane sun ga wani sabon salo sun ga abin da yake ya bar su da mamaki kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka bayar aka karɓo da ita gwamnati ta yi an sako yara to in aka ce an sako su wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron na aka ji ba game da batun bujiro da 'yan sandan jihohi domin magance matsalar tsaro kuwa shugaban kungiyar 'yan sintiri a Najeriya nabi kaftin Umar Bakori ne ya ce a gaskiya akwai jarfa. Kowa ya san cewa security outfit gaba ɗaya na ƙasar nan ba su da yawa. Yan vigilante da muke da su fiye da miliyan ɗaya. In ka haɗa Army, Navy, Air Force, Police, Civil Defense, SSS, wallahi duk mun fi su yawa. To muka ce a shirye muke mu taimaka. Menene buƙatar ku da yasa kuka zo wannan majalisar? An yi community community policing an ba su ranin cost kuma gwamnonin aka ba biliyan goma sha uku da ɗigo uku ina yan community policing din an ga ana maganan yan sandan jihohi to sannan su kansu masu ɗaukan ba suna ɗaukan su sun san sun cancanta ne a'a suna ɗaukan su domin sun san cewa suna da mutane waɗanda suka yi magana da yawunsu to mu kuma vigilante waɗannan da ba su so ɗin waɗanda suke da passion for security su muke ɗauka duk ga su nan all over duk inda kaga an samu nasara daga wurin mu ne a kuriga ne a cibog ne a jafci ne a birnin gwari sai birnin gwari ka duba police station guda nuna ne a gurin muna so gwamnati ta manta da maganar yan sandan jihohi ɗauki yan bijilanti za mu aiki ba da yan sanda kaɗai ba za mu iya taimaka ma immigration customs civil defense firefighting ka je north east ko north ka gani duk waɗanda suke leading mun fi sojojin sanin lungu kuma sun sani kuma sun appreciate abin da muke shi ma dai tsohon gwamnan jihar kabawa kuma da masajjan tare Najeriya yanzu sanata Muhammad Adamu Alleri ya ce kafa 'yan sandan jihar barna kawai zai buɗe wa kofa eh gaskiya ne babu isassun jama'a tsaro musamman 'yan sanda da sojoji shi yasa wasu jihohi ke magana cewa kawo 'yan sa kai amma 'yan sa kai din nan ba ka ba su ak-47 saboda ak-47 president ne kawai ke ba da dama in haka sai 'yan sanda ko soja su aka yadda su ɗauki ak-47 su takari 'yan bindiga so ina ganin hadari ne a bar 'yan sa kai su je gaba da gaba da 'yan bindiga waɗanda alburusan suke gare su da makaman da ke gare su suna iya halaka 'yan sa kai ɗari kafin ma a kashe mutum guda. Ya kake ganin batun 'yan sandan jihohi ɗin nan to? Ni ban yadda cewa a yi 'yan sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba ɗaya. Kuma 'yan siyasa mu har yanzu da a noma da anaf a ce aje a yi state police saboda ka ni ba ni goyon bayan a yi 'yan sandan jiha 'yan sandan jiha ba za su iya aikin da 'yan sandan tarayya ke yi ba. Da alamu da yanzu tsuguna bata kare ba game da zira zaren zargin zumbuɗa kuɗi na cushe a cikin kasafin kuɗin Nigerian da ake ganin an yi su ta wata siffa. Domin kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na masarjan tare Najeriya sanata Muhammad Ali Indume ya ce kuɗin da sanata Abdul Ningi hanga cikin kasafin kuɗin fa an saka su ne da manufa. Ni ne dibiti na appropriation kuma bugu da kare shi minista na kasafin wanda ya shirya kasafin kuɗin Najeriya dan arewa ne. ne ba gudu ba gudu ba zai zo na wurin ya cuce mu Spika dan arewa ne chairman na committee na appropriation a majalisar wakilai dan arewa ne deputy senate president dan arewa ne ni kaina da nake deputy na appropriation dan arewa ne to sai muka ɗauki lissafi muka duba shi tiriliyan uku nan da yake cewa ba yi bayani ba kowane kasafin kuɗi haka ake ba dukkan komi da komi ne ake bayani a ciki wanda kowa zai gane ba to amma duk da haka sai muka fito da abun da ya hada tiriliyan uku din akwai hukumomi wanda kasafin kuɗin su ana kawo a dunkule ne to shine fa abin da abdul ya gani maimakon ka zo ka tambaye ni ni dan uwanka ma ce ya ne aka tafi da tiriliyan gashi a gaba na zan baku za ku samu tattalin ya kama tiriliyan uku da biliyan ɗari 321 da miliyan 40 hudu da sittin da hudu in kin hada da ashirin da biyar da yake magana ne shine ashirin da takwas da shugaban kasa ya sa hannu a ciki kenan wato kudaden ma'aikatu da hukumomin gwamnati ne da dama ba a kawo muku ba wai ba a kawo ba ba a kasashe sai dai kuma tsohon na masaukilin tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu ya ce barnar da aka saba yi cikin kasafin kuɗin majalisar ƙasa ne kawai suke son ganin an lullufa in ana so a gyaran bojet din Najeriya a zo za a iya gyaran ta yadda ake ta. tafiya wallahi in ba saitin Najeriya aka yi ba ƙarya ne kullum wannan cusai sai ka gan shi wasu da kaji an ce ma ba lokaci ai yan kwangilan su ke jiya su yi za su za su gaya ma'aikatun ga wanda nake so a ba kwangila wai kana so ka ce gaske ne magana da ninji yake cewa za a iya cewa ga kuɗi kuma ba gurin aikin wannan tabbas gaskiya ce gaskiya ce gaskiya ce kuma in ka iya koran ninji ni ba ka iya korona a Najeriya kuma ba ka iya saka withdrawing certificate na na majalisa ba na riga na kare in kuma ana kora ka sa a kore na ce ƙarya suke yi kuma akwai aiki ba babu location ranar su amma ya za yi da kuɗin a sace shi ake ai duba tun da dan Najeriya ya ce sai an bashi taliya tun da dan Najeriya ya ce sai an bashi kuɗi ya zaɓe to an dinga zalunta su wata rana in ka kalli abun ba za ka galayin su ba kuɗi ake kashewa tun daga jam'iyya nawa ake sayan form nawa ake biyan delegate nawa ake biya a yi zaɓe duk kuɗin su ne duk dan Najeriya duk dan majalisa ya zo ya gaya man in ya isa idan da albashin shi har ya gama majalisa ƙarya ne albashin shi ba ta wuce naira miliyan hamsin ba kai ya kai ga yanzu majalisa da da ma na jihohi da na tarayya a je ni yau na ce in karya ne dss su zo a yi faredin ɗin 'yan majalisar jiha da aka ba su jib jib da 'yan majalisar tarayya da aka ba su jib jib a ce musu ina jib kullum sai da su ake tun kuma kayan gwamnati ne baka kare ba amma an ta musu girma ne za su siyar su amfani da to doka ta ce motan gwamnati ba dinga ga maka wasu ba motan ma aka ba su ba kuɗin aka ba su muna da labari in za a gyara Najeriya a gyara in ba za a gyara ba to a halbe mu ce muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar da yadda dan adam kan tsufa. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyar ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun daddafe a matsayin madafa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya sarauniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu rufa-rufa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikara. To albarkacin wannan wata mai falala kuma ga Malam Sa'idu Dalhatu Bawa da darussan Ramadan. A'udhu billah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ko sunana Imam Sa'idu Dalhatubawa, babban limamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen ma'aikatan ruwa da ke nan titin Murtala Muhammad a cikin garin Bauchi jihar Bauchi Najeriya. Alhamdulillah na tsayuwan wannan wata na Ramadana mai cike da alkhairai da falala. Kaɗan daga cikin falalan wannan wata na Ramadan nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa lisa'imi farhatani ya farahu huma farhatun inda fidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su ɗaya lokacin da ya zo buɗe baki zai ji daɗin cewa ya yi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman yardan Allah da wannan abu babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba za ka sami cikin jin daɗi da walwala yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba na ya yi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi to sai kuma babban farin cikin aikin da zai yi shine lokacin da zai gamu da ubangiji don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan adam a hadisul kudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne sai dai azumi ne kaɗai na ɗauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya to sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya faɗi yawan ladan da zai baiwa mai yi amma ban da azumi sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya wa mai yi don ni matukar ɗayan ku zai bar abincinsa ya bar abincinsa ya bar iyalansa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni to ni ne kuma zan yi sakayya a kai to wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan ramadan to yanzu kafin mu yi sallama da ku ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice To a takaicen a jiya Alhamis babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci Isra'ila a ƙarƙashin wata doka ta musamman amma kuma wajiba da ta buɗe ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa Gaza don a samu shigar da ƙarin kayakin jin a yankin don amfanar da wanda ke fama da yunwa. mutane akalla tara sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin iran jiya alhamis wanda shine hatsari mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar farisiya a cewar kafafen yada labaran gwamnati miliyoyin 'yan turkiya za su ɗunguma zuwa rumfunan kaɗa ƙuri'a don zaben magadan gari da camomin ƙananan hukumomi na birane da gundumomi a ranar lahadi. rundunar sojin hayar nan ta 'yan rasha mai suna wakna na taimaka ma sojojin gwamnatin mali a yankin tsakiya da kuma arewacin kasar wajen kai farmaki da samame ta wajen amfani da makaman da suka hada da jirage marasa matuka inda hakan har ya kai ga kashe fararen hula da ɗan dama ciki har da yara a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wani rahoton su da aka wallafa a makon wannan makon wanda ya shafi lokutan disamba zuwa maris nan. to masu sauraro da takaitattun labarin ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na safiyar yau sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana da gmt a saurari maimacin wannan shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labarai sai daji balawai da ya shirya ya bada umarni duma injiniyan mu na yanzu azubair ni aisha mu'azu nake cewa mu ni lafiya masala.